Taron wanda ya samu halartar ministan shari'a Latik Fagbemi da tsohon minista Kano Agabi ya ja hankalin kwamishinonin da cewa lalle gwamnoni na sauraron shawararsu da haka ya dace su yi amfani da damar su wajen kawo gyara. Shugaban hukumar ta ICPC barista Musa Adamu ya ce na dama kan biyo bayan duk jami'in da ke da alhakin gyara amma ya yi ƙasa a gwiwa. Domin idan har a tona general din suka gamsu da abin da muka yi ina kyautar tsammanin cewa su gwamnoni za su karba. don wani abu daya da kullum nake magana shine cewa mulki yana da wa'adi yana da lokaci idan ba mu haɗa kai mun ga za mu yaƙi zaki da cin rasha ba yau in muni akan mulki gobe ba mu bane gara mu yi abin da ko da mun bar mulki za mu samu kwanciyar hankali da mu da mu da jikokinmu nan gaba idan ba mu yaƙi wannan abun ba to sai ranar da ba ma kan mulkin muna waje ko tsufa ya same mu a lokacin kuma muna buƙatar abubuwan da za su taimaki rayuwarmu amma tun da ba mu tsaya mun yi abin da ya dace ba to anan za mu ci ziyatsa cewa da mun sani mun yi abin da ya dace da watakila yanzu mun samu rayuwar mu cikin sauki ba mu samu kama a cikin matsalar da ba mu da damar da za mu iya kawo canji kwamishinan shari'a na jihar yobe barista sale samanja ya ce yaƙi da cin hanci kan samu nasara ne ba a lokaci ɗaya ba da haka za a cimma nasara ta hanyar jajircewa ba zai zama na cewa an gama duk abin da ya kamata a tattauna akan yanayin cin hanci a najeriya ba kullum abubuwa sabbi suna fitowa kuma su wanda suke yin wannan abun su ma kuma suna da sabbin dabaru da suke amfani da shi don su ci gaba da abubuwan da suke yi saboda haka duk zaman da za a yi za ka ga an fito da sabbin abubuwa da sabbin hanyoyin da za a bi don a yaƙi wannan abin da ke damun mu. Hakanan shi ma kwamishinan shari'a na jihar Jigawa barista Bello Abdulkadir Fanini ya ce aikin na kwamishinonin shari'an yana da muhimmanci wajen saita yaƙi da rashawa a matakin na jiha kasancewarsu masana harkokin shari'a ne. Matsayinsu na babban lauya na gwamnatin jiha wanda kuma shine babban mai ba shawara ga gwamnati na jiha a kan doka kaga ba karamar rawa ba ne Ɗaya daga cikin hanyoyin yaƙi da corruption sun hada da me ya za a faɗaɗa bincike ya za a kafa dokoki da ka'idoji da za su hana misali babban abin da ke damun mu a yanzu kamar yadda aka faɗa shi ne yadda ma muke mutane suke ɗaukaka corruption nan to ya za a yi aurentin mutane ma a canza musu tunani akan cewa wannan abin fa da kuke bamawa da waye shine fa dalilin talaucin da muke ciki shine dalilin yunwa da muke ciki da sauransu hukumar ta CPC da kan yaƙi cin hanci a tsakanin jami'an gwamnati ta yi alwashin sakamakon taron ba zai zama zane kan ruwa ba. Nasiru da Ma'ilika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.